لست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا وأطلق في دياجرنا الشهاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين babin da zam tashi babi ne wanda ayoyin da hadisai suke nuna yawan yin rantsuwa kuma mafi sharrin suwa shine kan kariya alyamin gamus don allah ya kawo akwai a cikin alkur'ani akwai ayoyi dan dama wanda ana mana kashe da kan rinse-rinse allah ya ce wala tattakhizu aymanakum dakhlan bainakum na fatan gane ya faɗa waɗannan ayoyi daban-daban a cikin kur'ani akwai wuraren da kuma allah ina nuna mana cewa wala tuti kulla hallafin mahin kuma wani wurin ya ce hafazu aimanakum duk waɗannan ina nuna mana ne narko akan wanda suke rinse-rinse ba tare da ka'ida ba to yamin ga musu a kansa zamta shi yau rinsuwan da mutane sun doke shi abu ne mai soki musamman rinsuwan da zai sa ka tirsasa mahakama su hukunta dan wanka a dukiyansa ibiya ba tare da hakkinka ba shi yamin gamu shi ne ka yi rensa a kan ƙarya kuma ka san nafa za a gina hukunci a kai ko zai kare wani abu ko za a gaskata ka kuma karya ne ba karbi ba ne mumini musulmin kirki irin e tsaitsen e wannan rinsuwan kare ke yi kuma wannan rinsuwan zai cutar da al'umma ko cutar da wani ko cutar da kansa ko cutar da iyalinsa ko cutar da dukiyar mutane ko tabbatar da wani hukunci wanda kai ka san kare kake to shi sa aka fade shi a ce yamina ga musu. rantsuwan da zai soma mai shi a cikin wuta gamo shi ne soma abu a cikin wani abu ma'ana mai rantsen za a zama shi a cikin wuta allah ubangiji kare mu karanta bugai ayoyin da suka yi magana da ajisai a kan wannan babi eh. alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب اليمين الغموس قال الإمام البخاري إيه، رحمه الله باب اليمين الغموس ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، جاء مكفارة muka fara wannan babin wannan babin da yake muyi yi bayaninsa kaɗan abin da yake da alaka da wannan rasirin cewa allah ya ce mu kiyayi wa hafazu aimanaku a kiyaye mumini musulmin kirki kiyaye rinsuwansa kare rinsuwansa musamman rinsirinsin barkatai wanda ya zama mana jaraba ya zama ma wasa shagin mutum da gemusa da hankalinsa ya rinsa a bisa kan karya ko dai bai san kima rinsuwan ba ko bai san me yasa yake sai ba fada zai ringa yi kuma ita fada abun kuma ba haka yake ba shi yamin ga musu shi da duren suwan da za a yarda da shi doki hukunci ko za ka tabbatar da wani abu a mahakama ko kamar mutanen kana'a a sa mutane a gamsa da mutane amma ka tsere don a gamsa da su kuma abin da kake rin su kasan kare kake don amma ka gamsa da su ko zance ne kana su mutane su yadda abin da kake fada shi ka hada shi da rinsuwa alhali ka san wannan rinsuwan kariya ne ka zo ka rantse cewa abu ba wasa a cikin wannan wurin wancan rinsuwa na wasa da Allah ya ce lagu ba shi ne wannan duk wuraren da mutane sun yadda da kai a bisa da ka mutane sun amince abin da ka amma abin da ka rantse sabanin gaskiya ne to wannan shi ake mangana nan mafi shirri ma rinsuwan da zai sa yanki dukiya dan wanka alkali ilizim ta dan wanka e hukumta shi a bisa kan rinsuwansa ka doki dukiyarsa ko ya asara dukiyarsa ko ya asara mutuncinsa wannan ake mangana nan ike cewa babu alyamin ga mus alyamin rantsuwa da yake da alaka da zai tsoma mai shi a cikin wuta kamar yadda muka fara na jiya shi ke cewa ina daga cikin narko abin da Allah ke magana Allah ya ce wala tattakhidhu aymanakum dakhlan bainakum kar ku riki rantsarin san ku ya zama maku garkuwa ya zama maku shamaki don ku ci gaba da aiki alheri kar ku yi wannan ma'ana kar ku da son garkuwa ku da shi shamaki da wani abin da zai tsare ku izama muku kariya me zai maku kariya sai makarin su ba za ka fita ba kuma kariyar sa kan kariya to shi na Allah ke cewa duk wanda ya madda dakhala ana bi ma'anan hajis shamaki wani abu wanda wasu malamai sun ce karambara eh, ma'ana ka maddarin suwanka kama abin da aka sa shi na ina na abu ka sa abin da wanda ake gwada annu wajen mai ake kira shi da hausa harbi ma'ana ka sa abu kullum kana sake kibiya don itaba shi kaga ya zama abin wasa gunku kullum sake kibiya kake domin ka gan ya samu dace ko bai samu dace ina da kalma daya a cikin hausa eh, eh karan bara kowa ne ke gane shi ba to wasu malamai suka fara shi karan bara amma abin da yake nufi a nan shamaki ne ma'ana kar ku bar da an ku wasanni a ta yi shi da wasu ke fassara malamai kasa hausa ce karan bara amma abin da nake nufi kar ka rinsu son shamaki garkuwa wanda zai hana ka yin wani abu ko ya sa ka yi wani abu a kuma abin ba daidai ba ne kamar yadda aya zai zo ya ce wala tattakhizu aymanakum dakhla bainakum in kun yi haka kuma zula kadaman ba da su ha wannan rinse-rinsen da aka yi karyan to zai maka zai maka kafafuwan kai karkato bisa ajinin da kake a kai a bisa gaskiyan da kake a kai a bisa mutuncin da kake kai shi sa kada kai dan samu kaucewa a bisa gaskiya saboda rinse-rinsen da kake yi na fata kuna gane wannan tun da abin da zai sa kafafuwan kai kau a bisa gaskiya e kawai absa mutunci kawai absa isbati akan ajininka to shi an ya ce ta zuku su abi ma sadattum an sabilil to in kun yi haka kuma to za ku dandana mummunan mummunan sakamako a nan duniya saboda me an sabilillah wasu abi e, ma sadattum an sabilillah saboda rantsarin san she wasafa kaman kamar rantsuwan da kuka yi ya sar ya hana hanya ta farki addini ne don akwai hanyar da ka zama kamar masu saddu an sabili layi ne domin rantsuwan zai sa ka hukuncin alkali wani hukunci kan wani mutum wanda wannan hukuncin ka sare gaskiya ka sare ka hana gaskiya tafi ka hana wansu haƙƙi tafi to sha kamar da shi kamar ka toshe ka hana hukuncin allah ne tafiya shine yake cewa wasadattun menene an sabilillah shi wato cewa to amma lahira kuma walakum azabu azim duk wannan abin da yake narko ike ma wanda suke rensa akan kariya shi ce da akan hadisi hadisi me yace قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس shi siffar imam buhari na duk abin da zai kawo na narko shi fara koro ayon qur'ani kaga na ne la tattakhizu aymanakum dakhala bainakum shi fada illa rinsen in an yi haka ya koro na magana kawo shi ayoyi ne wala tattakhizu nahayi ne shekuru wannan to ko kuma a can ma buhari ya fassara shi a can cewa ta zuku su abi ma sadatu an sabilillah wa azabu azabun azim shi ce imam sha'abi ko wasu malaman imam buhari ya fassara wani aya ya ce dakhalan kalmati kalmati dakhala bainakum ya ce menene makarun wa hiyana makrun wa hiyana ma'anan karense a kan makirci ko ihyana don ifta da hakkin mutane ga yadda buhari ya fata kalmaci dakhalan ya ce makiran wa khiyana reso a kan khiyana reso a kan karya reso a kan abin da zai zama ficina wannan shine imam buhari ke fassara nan to da ya kaddama da aya shi ya zo da kuma hadisi yake cewa haddasa na muhammad bin mukatil akhbarna nadr akhbarna shuba حدثنا فراس قال سميت شعبي عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال من زال صلى الله عليه وسلم ياتي الكبائر ياتي من يمن يلفك أورن الله المن يمن يلفك وندي برما بنشي أتكين وتا شيفارا ياتي هنا دك تكين كبائر الإشراك بالله هذا الله ده وني دام شيني أم الخبائث in ka gani ana kirga ma mutum laifi aka ce na hada Allah da wani to an gama an hada wannan shirka ce wanda shi zai dawama mai shi akan wuta na fata an gane duk mutum da yake shirka mangana ta kare in ko kana kinsa ka rabu da shi shi dai ya, ya, ya, ya tabe duniya da lahira shirka kuma nau'i biyu ne shirka akwai akwai na kanana akwai na manya dukkan su manya malamai sun ce ba za a yafe ma mutum ba shi da ya tuba ko kananan shirka ne in kamar yantsiya tsiya a wajen karatu ko riyan a wajen zaka ko riyan tsiya ko iriya a iriya mutum ya bu ba dan Allah ba kuma da ishraku billah ibota ma wani ba Allah ba duk waɗannan hanyoyi na tabewa da asara kuma mutum shi kula da kansa in ba haka ba zai yi ma bai san yana yi ba to shi ne yake cewa a shirk billah shirk billah kuma yana nan yanzu kwanaki kuka kawo aka kawace ko wani mutum da ya fara yana zuwa nan iya bincike mu mutum ya zo kamar yinsa zai fita ya ce shi bai san wannan zance shari'a aka kullum ma bana ga maku cewa ko wanda aka tumansa ba sacin da ya wuce na ce akwai wani mutum da aka zo na aka ce ya fara duba eh to an ɗauko shi wurjanjan ya kawo shi amma an bincika mutum nan ya rantse da allah shi ba abin da yake yi ba amma ya biyo hanyar da akwai shakiki wannan ma dama za ka fara irin sai da habata sauda da rukiya da kuma kadeta da matan mutane tufa mata abinda suke so gaibi a gaya masa abin zai faru gobe dole ne baka kama kanka zaka yi shi za gai mutum ya fara rukiya tiriyan tiriyan kamar suna yake yi daga baya ya ce to wancan ne ta yi ma kaza ko a du a je wuri kaza akwai laya an birne shi a je a dauka to waɗannan an birne wani laya wani wuri ko kuwa jinni ne ya ce an yarda da kaulin da jinni ya faɗa duk mutum da yake ruke ya yarda da abin da mai mara lafiya ya faɗa ya tabbatar da shi ina cikin haɗari saboda an cikar mu gaskata a kan abin da jini ya kawo shi to kai kuma ka gina hukunci a kai ka ce kishansa ya rike ta ko wani abu ya rike to wannan hanya ne ta farki ne da zuwa shirka ga Allah amma mutum habat sauda yake ba mutane magani ne ko zuma ko karanta aya Qur'an ba laifi amma ka ta da mata mutane ka ce da su a abin da aka sa akwai annu mutane a ciki kalma akwai annu mutane a ciki ai mangaran bokaye ne akwai mutanen annu a ciki akwai matan da take akwai kaza kaza akwai makiya a ciki shi ga mu ce rike a ce kuma wannan cutan ba na cuta na likita ba ne cuta na akwai duk waɗannan ibara ce da kake ba da ilimin gaibi wanda za a nuna saboda haka ba dalili in rukiya kake so ka yi ka ba ka karanta qur'ani da karanta masa qur'ani kuma ka yi kokari ka masa abata sau da zuma wanda da ya tabbata suna manzan Allah amma ka fada cewa wani laye aka birne shi kaza to kage magana gaibi kake so ka zo to ma mu al'an wanda za a ga mutum ya bude wani kancin aikin sa kenan kuma duk abin da mara lafiya fada shi tabbata shi ka ce qur'ani a cikin suratu bara'a don mara lafiya abin da yake fara bai san me yake yi ba amma shi ka zo ka tabbatar da abin da ya fara eh an ce wata mace ne ta rike shi a cikin mangan da yake fara to biyu ne ima mara lafiyan da shi ya fara da kansa kuma lokacin baya cikin haici sa don ba za ta tabbatar da wani magana ko kuwa da ka ci ajannu ajannu kuma an ce kar mu gaskata shi to da mai ka yi kenan suraka masu rukiya za a ga mutum da gemu burumbur kuma kuma yana cikin ya kaba kausain ad ne fara shirka waɗannan wuraren in zaka taimaka al'umma ka taimake su da karatun qur'ani ka taimaka su da abubuwan da sunna ya zo da shi amma ka zo ka zama ba ka gan kirista suna yi kirista suna yi kun ganin abin da tasashin kiristoci in ka yi wannan mai bambanci ka da kai ka ga babban kirista yanzu abin da an taru a zo da kusan duniya sha yi layi she mai coci kama nu she tura ta fadi she kace tana haka kama a janu ya buge shi kawai bokaye layi ake yi ina tafiyansa a kawo mutane kota ina ana shi sha kama kai a yi haka tura ya fadi ina jiki na rawa mafi yawan mata da masu fi kulubihin marad suna shiga kirsanci ne don wannan rukuyan she mutum ga gan ya doke kararawa da abin da aka yi na nami crossing nan sha zama na lafiya he he she ka tura shi fadi ka gan mace ana tura shi ana tura shi sihiri ne ko wani abu na nafsiya ka gan cocin su kullum layi ake yi layi ake yi wanda matan da dama ajini bai karfi a zuciyarsu da kuma za a ga mutum babba bai san komai yana boko bai san me yake yi ba shi ga ya rikici ya je nafsi yana gida yana karanta jarida ba zikiri ba salata annabi bakin cike ya shehi shagen su sami dama shiga shege ka ga ya bila butina shekar 60 shekar 50 a tura shi fadi ana kama shi wai wai ya ajanu sun kama shi kawai bakin ciki na gida ka zauna baka da kowa baka abun kirki ba kana aiki baka san kowa ba shi ka zo ka gama aiki kana zauna a gida shi yawan karanta jarida bakin ciki bai sheka ba ba wanda yake gaida ke ba wanda ya dauke ka saboda lokacin da ka aiki baka taimaka kowa ba ba wanda ya san ka ka zo ka kulle kanka shi yawan karanta gari da bakin ciki zo ka mutu ne ba wani ajanu a nan wurin ba wani ajanu a nan wurin aikin ka ake so a nuna maka daga nan duniya kafin a lahira duk mutum mai alheri ko da yake akwai gutuci mutanen mu mutum kana in kana da shisha cika kofan gidanka lanar da aka ce babu shishe ko ya gani kamar jiki a yana nan an gama da kai kenan tunda an ce abin da yake hannunka to wannan kuma shi ka kama Allah wannan shine daidai amma gima masu rukiya na alsunna ku kiyayi dama wanda dama zuciyarsa akwai cuta zai yayi shirka shi sai bin taimiyya ce jumlan da Allah ya kawo shi ya ce ya nuna cewa ba yadda za a yafe ko shirka ko mai kananansa ya ce inna Allah la ya kawo la nafi'i inna Allah la yakfir an yi shiraka ya ce an yi shiraka masdari ne mu'awwali masdari inda na ya gabata kafin masdar mu'awwali tufidu umuma Allah kwata-kwata ba zai taba yafewa ba ko kowane irin shirka sauraka masu yin karatu don birgewa ka yi karatu ka zagi mutane ka zazzare ido a maka kabbara in ka je gida ka yi tuba e mu duka ba wanda zai fita wurin Allah amma kai abu ka babu ihlasa a ciki to ka koma gida ka yi ihlasi don za ka yi shekara dubu mai riya amma baka ajiye komai a lahira ba tsammanin ka kayi wani abu ne amma can babu to mutum da ya saba da irin waɗannan abu ba zai iya gyara ba saboda almajirin sun je makarantar da akwai caji shi ranar da baka yi caji ba bacci za su yi kai kuma caji kake so a ga ana hayaniya ka zaga wanda zaka zaga ka fita abin da ka gani maka zazzare do kuma lokacin ka fita layin Allah kuma ba za ka taba ganewa ba saboda ka saba ka yi shekara dubu kana aiki amma can babu ka talibin ilimin zai yi bacci tunanin abin da yake na yau me yayi zai yi kai kuskure shi sa buhari ya kawo ya ce sahabai guda talatin fama folk in za su yi bacci suna cewa sukan auna manganarsu da aikinsu sahabai ba mu ba ba gama gari mutane ba mu sahabai shi suna shaye kansu hanya abin da suke yi daidai ne shi duba kaunin da yake fada ma jama'a da aikin da yake iskan shi da Allah shi auna gani in kana so ka gane daga gaske kake haka za gane a gaban jama'a abubuwan da kake fada da in ka kaɗe ta aikinka auna shi zai maka balance da daga gaske za ga mutum da yake surutu a waje amma sallah asuba ma zai gagara ka ga mutum yayi waza amma sallah asuba shan tashe shi sallar asar shan tashe shi me ke so wannan sallorin suna da nauyi a wurin allah kuma mutum ina wazi amma zai fada aiki alheri amma ba zai ba ga ruwan tsiya ina magana sadaka amma shi ko dan taimakon da ake ba zai yi ba bai san da wannan abuwa ba kuma irin waɗannan ina kan kowa fa ila ma rahimahullah shi wanda Allah ya kare shi kowa da Allah ya gyarbe shi to do haka mutum zai yi wazi shi sa mutane da manyan da sun ce kar mutum ka yi wazi shi ka kimsa eh, yanzu kuma za a ce kowa shi ya yi wazi ya kimsa wa zai yi wazi yanzu shi da ta yi allah shi ya haji man ya sha wa dillu man ya sha ka kaga ishraku billahi kenan hada allah da wani na da haɗari shi sabawun da wasu fa shirka bi dukka kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, shirka eh, ina boye kan mutane kamar yadda tururuwa ke tafiya a cikin marmara dutse marmara a cikin duhu kuma in ka gane tafiya kafan tururuwa a cikin dutse marmara dutse a cikin rana man ya an sakiya rana za a gan kafan tururuwa kan marmara dutse marmara ba za ka gani ba barantana cikin duhu shana wasafa riya da shirka haka yake saboda ka na tare da kowa ila marahimullah shi ka ringa yaki ka ringa kan ka gan sahabai sun ce mutum ya sa liga ya sa kaza kaza ya sa kaza shin abin da yake yi girman kai ne so suna gan kar abin da su shiga cikin abin da Allah ya hana haka ne imam buhari da kundo ko babin farko sahabai har abadan kaunin da suke fada shi a auna shi da aikinsu shagan cewa don mai kaunin mu ya fi aikin mu sai manzo Allah sallallahu alaihi mutum kawai ne zai zo su kunu manzala ba kullum ne manzala yake magana ba sallallahu alaihi wasallam shi sahabe suna marmari yi bayani ina marmari yi bayani tumu abin da kake gan kullu za gan kowai yana cewa kowai yana cewa amma wajen aiki a can lagima yake kuma ko aikin ya dace shi an sami ihlasi shi ne tashi hankali ya ce farko alkabari shirka billah wa ukukul walidain hukukul walidain ina da haddari taxi aka turo man ban san ko cikin ku ne ko wani ya tura jiya ko shekaran jiya taxi na nan yara abin da yake su gaya mu sun ce babanmu yake gan mahaifinmu bi lafzi wannan mahaifinmu yana so gan karshe mu haka ne mu ma muna so gan karshe sa wannan yana nan in na fito ba na eh, taxi aka turo mu na ga ko jiya ko shekaran jiya babanmu ina sa igin karshe mu mu kuma haka haka muke so mu gun sa wannan ibaran wani yaro amma ban san halin da suke ciki ba karshe dai jumla ba daɗi cewa an laikar buren su ma su mutu ma su abin nan to me kai haka kafin yaro ka gaya babanka haka me kake su man dan wanka ne wanka ne dan wanka ne baban ka fa jikinsa ne fa shi ya zai mamanka ba ka baka nan wahala zage shi doyi aure ta aje ta da shi ta kula da ta ka yi cika ta zo asibiti a haihu jininsa ne fa shashi na cikin jikinka izo ya to sayama kana bacci kana kaza ka zo ka yi girma ka ce yadda babanka yana neman karshen ka wani mahaifi zai nemo karshen 'ya'yansa ko maukaci ne babanka yana maka addu'a ba zai zai gaya maka ba yana ma addu'a kai yaro kana ma babanka addu'a shi daga je gaya masa amma babanka zai ma addu'a ya aje maka komai ba zai gaya maka ba sau shi ya san kai nasa ne to amma yaro ya yi wani abu shi yana so ya nuna uban ya yi ma'ana shi ya san mustakila kenan da ban yake amma shi uba so nawa zai roki Allah Allah shirye ƴaƴansa Allah ya ba su arziki Allah ya ba su lafiya ba uban kirkin da zai kwana biyu uku bai ma ƴaƴansa addu'a ba kuma ba lalle ya sanar da su ba ba uban kirkin da baya aje yara abin da za su karu ba uban kirkin da baya son yaransu da alheri domin yaro an ko ƴaƴanka ne sun lalace ba wanda an fi sa gashi uba amma yanzu uba ya lalace za a zagi 'ya'yan ne ba wanda zai zagi 'ya'yan to sau ina ina kare sai yana kare haƙƙinsa wurin Allah ka ce ubanka ina sai gin karshen ku kuma haka ne kuna so gin karshen sa sanka ne sanka ne akan na rajiyo wani ba kunya ba su Allah yake cewa mu faɗa ma haƙƙin Allah da yake kan iyayensu shi kullu ana fada haƙƙin iyaye su ba su da haƙƙi akan uban komai shi da hankuri ko ka duba lokacin da aka haife ka musamman uwa matuku me yasa ake kira maraya uwan ta mutu yaro abun tosai ne amma uba ya mutu to nan za a gane cewa an mutu shi uba zai tashi in nemo abinci in nemo hayan gida in nemo abin da za ci in nemo lafiyanku uwa kuka za ka yi shi sa ake samu yara ta ta'ihun ya ya bata shi sa ɗaya daga cikin ku almajiri shekaran jiya ke gaya mu ya ce malam mun gode ma Allah da mun samu muna karatu rana abu da wani ke gaya mu wannan ya ce mun tashi unguwan da baba mu ya rasu ya ce shan kwaya da fasadi muna nan ana ya gaban mu amma lai kare mu ba la haula mu ba mu yanzu ina dan kasuwanci ina kula da uwansa amma wani yaro kullum bisa zaka yi karatu uhu yi aiki alheri lalashinsa aka yi kuma ya yi girma kuma ya irena ka da me za a ji hukukul walidai yana da haɗari ba yadda za a mutum shiga a nan yanzu ko baban ka maukaci ne wali in ka gan ya mutu zaka ji wani abu maukaci a cici ke yawo saboda gininsa ne ka gan a kwance shi ka zuba da awaye barantana kana suka gan karshen baban nan don ka gan karshen sa shi ka yi mai kagin karshen sa sai mai duk tuciyar da kai gidansa ka tashi kuma ina zaka tafi ma zaka iya fita duniya ka ce baka uba ai shi wani illa ne ma duka ce shege kai to mafi yawa iyaye mata suna taimakawa wallahi na gaya muku wata ta a cikin tambayoyin na nake da su uban aikin gwamnati ke kuma bai kara aure ba shi mace daya irin yan boko na fi'il lazimi ya aure mace daya ina gan daidai ne bature haka ya ce ta yanzu ya gama ka san yadda fanshi yake a duniyan nan eh, yanzu ga tuci kun san sai wannan ba mu sani ba an ki biyan shi to ya fara eh, abin nan fara san ma'aikatan na giran ka kirga 90 bisa ɗari 80 bisa ɗari suna tare da tashi hankali ko hawan gini ko sukari a hada da talauci su she yaran da uban ya sa su makaranta sun kama aiki suna aiki to uban ina zaune ina jira wannan wani state na kusa da mu nan to amma yaran sun tunda yaran suna da tarbiyya e, shi ne ta bugu ta ce dan turmati suke sayawa su suke saya cikin albashinsu tunda su ma suna da iyali da dan wani abun da za su saya su ba babansu shuwansu ta ci in sun tsaye wani abu sun ba uban ya tsine masu ya tsine masu turmatin da zai zata saya da kudi albashinsa da uba shi ya sa su daga nazarin da motarsa da uniformsa da komai shi ne yarinya za ta dauki wani abu ta ba uban uwan ta kira su ta ce sun ba shi ya tsine masu a bari ina nan gidansa ne fa suke zaune kuma ba 'ya'yan wani tare da ta a gidan ita kaɗai ne da shi amma tana so a bari yadda halin da yake ciki shi nemo ibata karwakan lawo wani irin rayuwa ne kasa hausa shi zaka gan yara suke rashin hankali da iyayensu eh, eh, can wahayi iyaye ne ubanku ba ruwansa da ku ubanku to yaro ake uba eh to aike baki da alaka kamar yaro da uba baki da wannan an ce a tosaya maki ne amma yaro uba yake a shar'ance jini manasa ne to duba dan allah wali ba za inda yana kawai ba za ce ma ya ba ne uba yake so ya mutu to me kake so a yi eh, yanzu ya mutu na wannan halin ka ce yara kar su nemi albarka kuma yaran wallahi yarinya ce tana aikin gwamnati ta ce malam mu na ce ku yi tsino ma ba zai kama ku ba a ce ku ci gaba da yi ce ta ta sine mana ce sine ba zai je ko ta ina ba ku siyo alanan ku ba uban daban Allah wannan wannan rayuwa muke ciki shi sa mutum ya fara dan na tashi zan na maku sai da abin da basu ambata abin zaka mamaki yanda uba yake nemo bayan su haka su ma suna nemo bayan uba you obey. Mm. Ya ce ukukul walidain shi ne tashi hankali, kaga an gabatar da shi da kisan makai, wa katl nafs da kisan kai. Kisan kai kun san yadda ake daukansa yanzu, kisan kai ba doke shi komai ba yanzu. Mutum kashe mutum bai doke komai ba. Muna yara shekaru hamsin da ya mutu, mutum ya mutu unguwa ma shi an tare mu an boye mu. saboda tsoro kake baka so dare mai amma katil nafsi yanzu yaro kun ji lokacin mai duguri yaro yana da shekara goma sha ya kashe iyayensa da sunan jihadi shi sha na Allah inda ka karanta rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ka zuba da gini ba ba za ka taba yadda ka zuba da gini ba ajinin mu ajini ne mai sabta shi wanda fi kurubi marad ajini na so a kare mutunci ajini ka saya ajini don yanzu rasha ma suke fada faruman nasu a can ko abin nan irin nasu irin limamai cocin nasu ya gaya shugabanin rasha ce wannan yakin da yake siriya yakin mukaddasa ce yaki ne na ajini yaki ne mukaddasa ashe nasu tarkace ajinin ma akwai yaki mukaddasa to namu ne babu yaki a ciki suka ga musulmi da zuciyarsu akwai nifaka ba sa so a ce akwai jihadi a cikin musulunci akwai jihadi she wansu suna yi ne ba daidai ba dole ba za ka ciro da jihadi ba yanzu an ce a zo na gira kafa doka cewa ba za mu yi sallah ba za mu yi azumi ba me rayuwanka dole ka tashi ka kare kanka wannan lokacin amma jihadin da wansu suke yi ba jihadi ba ne tunaninsu ne fahimtansu ne ba daidai ba wani cuta na zuciyansu ba jini ba ne ka doki yaro babba tsohon mai ciki mara ciki mutum da zai je tasha ka san tasha duk kowane irin mutum a can suke mai talla yar talla mawukaci kowaye a can suke shi ka zo ka dasa bambu su mutu ka ci Allah akbaru da eh, wani irin magana wannan fagin yaki aka fito manzo Allah ya ga mace a yar sallallahu alaihi wasallam ya ga kashe mace ba irin bala'in da bai nuna masu ba mace sai bin ya ce ko ci ta yi rida ba za ka shi ta ba ce ba nasi a kai ka zo ka doki yarinya ba ta sani kuma ka dafa sama ba ta zo kanta ta rufe a ce jihadi yarinya ba wannan ajini wannan ajini la farko la karshe ban taba ji shi ba to amma yanzu su turawa sun manta da nasu sharrin yakin duniya na farko da na biyu da aka zuba da gini har yanzu tun da aka shiga iraq duba tun da saddam zuwa yanzu duba ginin da ake zubarwa a kan me tun da aka kashe kaddafi duba ginin da ake zubarwa tun da aka juya mulkin eh, eh, misra da katira masu ilimi masu hankali wanda sun haddace kur'ani amma ka su a kurkuku sun mutu suna da hawan gini suna da cutar sukari manyan mutane ba wani duniya da ya ce komai duk musulmi ne sun ce allah shine allah su shi ne kuma ai allah allah na allah shi harce mu ina sani komai kuma ba zai bar duk kasashen laraba duk wanda yake son mulki shi fara tura tura cewa masu gemu nan kar shiga cikin siyasa yan in sun hau za su rushe aji ne lana gezira wani program aka yi program da aka yi ne ihwan musulmin suna so su kama duniya baki daya me suka yi maku mutane suna fahimci ihwan kuskure fa mafi yawan ihwan fa salafiyun ne suna da akida mai kyau kai ka bari sunan jumla haka amma ba za ka hukuntun baki ɗaya a ce ba daidai suke ba to kaddara ba daidai suke ba wanda yake a yanzu na misra wanda yake shugabanci yanzu a hada shi da waɗannan mutanen su mursi wanda ya haddace kur'ani ya haddace abubuwa kuma ya san me yake yi Allah da kiyaye wakat nafs nafs yanzu shi da zube yanzu shi kana zuba wallahi duk mutum da yake bin abin da ake Syria da waye bacci yanzu sun hadu Syria Syria Iran eh, Iraq ah, eh, Israel Rasha sun hadu su biyar sun hadu akan Rasha Rasha kuma suna ce su kashe waɗannan mawakatan dashi ko dashi ba su suke kashewa ba wancan waɗannan da ba su yarda da mulkin ba su ake kashe da aka kashe mujahidin ma ba laifi wanda suna dawa suna so tabbatar da shugabansu ne amma ya'ya da yara da gidaje rushe shi ake yi duniya na ta kallo kuma iran da suke tuciya mutu amerika mutuwa isra'il waye waye yanzu a gansu da bakakin kaya yanzu an fada duniya ko yana ji tren suke a tare isra'il saboda isra'il shi romo yake so ya gan waɗannan matasan da suke yakin shugaban syria in sun zauna suna da ajini su taba shi saboda haka shi na salaman salama shi ke so yaki zai yanzu ana taimake shi shi amma an sa wani bakin kaya a kilo daya a kai a ce wai ajini ake yi kuma abun bakin cikin yan boko namu hey, you know america ana abin nan iran suna yaki suna yaki zalunci to ga zalunci da bayani mutane da kamar hawainiya kallon da ka kalle shi mici dai suka gani ba wannan kallon ka kalle shi ba fatan sai canja wannan shine mutane in ba larabawa shugabannin larabawa ba su da tunani ba da halin da musulmi suke ciki billahi lazin shi sun hada kai ba da zai su ci nasara shi sun hada kai su ta yi ka gane walyamin yamin ga musulmi mahal shahid wali shine rinsuwa rinsuwa ne kowa yana ciki ko ku taliban ilimi kuna ciki saboda yawan rinsuwa ya zama ma mutum mutum rinsu kuma sabani ne shi sa mai shara yake cewa rinsuwa da karya ka yi ko da wasan ba ci rinsu da karya ba ko da wasan fada ka yi firci wanda ba ka yi niyya ba daban amma ka yi rinsu kan karya shi na abin da ake magana ka san abin karya ne a makarinsa kai mun jiya ko wanda suke zuwa mahakaman wanke kayan su zo su zauna kana zuwa shi ce meye ce shaida baya wurin ka ba shi kudi ba da shaida irinsa wa yana wurin sha biya shi ta wannan ya za a yi ku ake a gabanku taliban ilimi kar mu cika gari kawai kama mutum samu dama na san cikin ku ko asabar ladi na zuwa kawai ibada ilimi wallahi Allah wannan rayuwan ba zai ba shi da abin da Allah ya baka ko faciya ne sabai haka suke shi sa Khalid bin Walid ya ce kaɗan na hada a cikin Qur'ani fita ka ba da abin da yake akwai amma kana zaune wata na tashi wali ta shankali ne kana tashi ta shankali kana zaune ta shankali wayo Allah na kaza kuma baka yi komai ba don ci da sha da aure masu na yi wanda ba rayuwa ba kana jira mutuwa ne kawai ka dinga gan me ka shuka amma ka samu kida da kare katon kare da mota da aiki har ne ma abin da ke nema kenan shi sa mutum ba alfahari da aikin gwamnati ka zama ko minista ko mene karshen ka zaka zama gida da amanta da kai baka aiki Allah ba shi ga gin babban mutum minista ne yanzu shi ga gama an manta shekara da ya bari aiki shi manta bai ina nan to yana gidansa in da jini bai nuna ba shi ga yana da katon kira kofan gidansa ina yawan fita masallan juma'a wajen daura aure don a gaida shi samu nutsuwa to amma kana yake a jini shi ka gani lokacin da ma ka samu farak ka samu lokaci na aikin Allah shi ka gani ko yana kaunanka muna kira ma'aikata mu kar aikin ko shugaban kasa na gina shugaban kasa nawa muke da su a zubai wanda ba su mutu ba suna na da rai ba wanda za a ambace sunansa shi dai ina da aiki alheri to wanda daga rayuwarsa za a ambace shi alheri har mutu amma ba haka ba duk abin da jiniyan da aka maka ya wuce kenan mantawa za a yi da kai amma ka tashi ka aiki alheri ka gani muwassasa nawa ake da shi a nan arewa da sunan arnan mun ba mu da masu kudin ne bismillah malam babu qaulillahi ta'ala إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتسلحوا بين الناس والله سميع عليم وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا a ya isa mun karanta wannan kaga imam buhari an ya sa an ya hada mu da su a cikin aljanna bayan Allah sun rayu akan hidiman Allah hidima jinin Allah wallahi akan hidima dinin Allah mutum a duniya gafala ce a duniya gafala ce a duniya gafala ce muna da wani kakanmu dan ya kira sallar ranar juma'a shi ringa kewaye masallacin ya ce duniya dar guru ne dar ne na yaudara da a fiha ya ce duniya daru gurur o ma fi ha shi ikara karshe cewa to kukura kukura da kanku da mun doke shi ga kaman kaka ne haka in ya kira sallan juma shi ce duniya daru gurur o ma fi ha shi ce kukura da kanku duniya haka yake yanzu tafiya kake yi baka sani ba har ka zo ka je kaburi baka sani ba kaga rinse-rinsen kenan abin da muke mu anan mu siffa kasa hausa babu shakka rinsu ya zama mana jiki kagan yaro kaɗan ce wallahi talla yaro bai kai shi inda har ya fara magana shi ya fara sayan rinsuwa kuma rinsu ba wani abu ba ne rinsuwa da na gama karatun sojiya na zo inda mutum ya rinsa shan yadda <laughs> shi wani ya zo ya taba ya ce zaka mutu a banza wofi ni abin na arinsa yadda nake to kaga allah yana zargi rinse-rinse ba daidai ba ba muna magana ga maganin mutane ba mu kanmu ko yi gwada sun tun safe zuwa yanzu gan sun da yi tace su gani zai gan wani ya yi saftin baki da ba daidai ba ce innan lazina taro na bi ahadillah wa imanin wanda suke musanyan suke sayar suna baddala ahadillah shine alkawarin da suka ma dauka na iman da Allah da manzansa shine ahad a nan aka ce ahad ma na iman ga Allah da manzansa da ajini sallallahu alaihi wasallam suna ajini suka musanyansa akan rayuwansu da yake na jumla ya kare kenan sha'atifi wa aimanahum wanda suka musanyan rinsuwansa ya yi rintsuwa ne domin samu wani abu samanan wani abun duniya kalilan kaɗan rantsuwan ya yi domin samu wani abun duniya ito shi haƙƙin mutane a kan rintsuwa e hana haƙƙin mutane a kan rintsuwa to Allah ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah ba su da nasibi kar da kar ku ce hali a a nasibi ba su da nasibi a lahira ba su da komai wala yukallimuhum Allah tashin kiyama Allah ba zai masa mangana ba eh tashi hankali kagan kowa Allah zai mangana direct da shi kowar irin bani adam Allah zai mangana da shi direct kowane yare ai shi harce yaren Allah ya sa cikin jeji kake kan dutse yaren da kake yi shi Allah ya yaren shi tambaya ka baka yi kaza ba baka yi kaza ba shi sa aka ce lissafi kaɗan ne miti goma yawa an gama lissafi ba wai za a zo na tara ma'aikata ringa karya ka wata kaddanka ka sa hannu ka juye shi ba wanda a ce za a yi lissafi a nan gida waye ba zai shiga aljanna ba au takaddan ba shan canja asalin takaddan ba haihuwan ba shan canja takaddan haihuwa shekarun da ka yi barna shi ka ce kai baka san wannan shekar karensi kuma <laughs> to wannan bani adam a ce wani mara lissafi a lahira to allah da kansa zai yi direct itambe baka yi kaza ba akwai laifin da kawai ka ba za ka iya gaya masu ba ka sani shi allah da ya halce ka ba za ka iya faɗa ba shi allah ya sani an kyale ka ka shiga janna sai ka ga allah ba wayo shan kuri ka an ce ranan kaza miki kaza baka yi kaza ba ka tabbatar ta allah ya ce na maka sutura duniya ne yau kuma na maka sutura don ka san allah ya sani shi sa za maka lissafi an bar ka haka ka shiga zaka ce wayo kamar yadda bani isra'il suke ma eh, eh, yahudu suke ma manzala sallallahu su je a gunsa su yaudare shi sun fita su ce manzala ai ko wani kalman ka gaya masa yarda ba sani ba Allah yana sanar da shi kau da kai yake she yake cewa la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah in Allah zai maka magana magana na rahama kenan wali zai ma magana ma ba rahama ciki ma raba rahama wala yanzuru ilayhim ba zai kalle ka kalli na rahama ga abu nawa kenan abu biyu ba za kalle ka kalli rahama ba kuma ba za mangana ba ba za kalle ka mangara kuma ba na kirki a ciki shi da an zaba walai zakihim ba zai sarkake su da laifukansu ba tashin kiyama kowa yana son lai sarkake shi an gafarta maka an yafe maka akwai wanda za a ciro su a cikin wuta saboda an ga an karbi tuban su amma Allah ya kaddara sai shiga da kananan laifuka wanda ake so a dan kone su da za a duba laifukan manya manya to ba zai fita ba sha Allah ya gafata masu manya manyan laifukan An ya riga ya kaddara zai shi wuta sha dan yi sa shi wuta kwana biyu kwana uku in za a fito da shi sha karanta masa laifukan da yi to lokacin mala'ikun ba sa karanta laifukan shi ce wancan na a ce an yafe maka idan eh, haka za a fito da kai ana sane ike cewa saboda haka yan wuta da aka fito da su ce an karanta masu laifin da suka yi bayan sun sani an yafe masu shi za a shiga da su aljanna an gafarta masu ne don su san cewa sun yi laifin da cewa la yanzuru ilaihi yawmal qiyama wa la yuzakkihim wa lahum azabu alim suna da an zaba mai sanani yanzu tashi hankali ne wani yana nan bai ma yarda da addinin ba musulmi ne amma yana shakka lahira ajinin ma tun da baya zuwa wajen karatu bai san menene qur'ani ba bai san menene ajis manzala ba eh bai san me ake ba sallallahu alaihi wasallam bai san a sunna manzala ba sallallahu alaihi wasallam shi ina ina ga ajinin kawai tashi ya san ne ya tashi ana yi na yi to saboda ka zai wahala fahimci Allah wa qawla jalla dhikru wala taj'alu llaha urdata aymanakum aimanikum kar ku mai da Allah rinse-rinsen Allah ya zama karan bara hagis urdatan dakhalan shi urdata da dakhalan duk dai suke khiyana makirci ka khiyana ka cuci mutum ka ha'ince mutum mutum yi maka baka dukiya ka zo ka rinse cewa bai baka ba ku yi alkawari ka rinse cewa bai taba yi maka ba makirci ka rinse da mutum a bisa makirci to wannan so ya hana an tabbaru wa tattaku ya hana ku yin aiki na nagarta wannan so ya sa a ki yin aiki na nagarta wannan masdari ne kuma ko ya hana ku yin jin tsoron Allah wa tusluhu bainan nas wannan tsarin sen zai hana ku ku yi ba ku kasance masu tsoron Allah ba ba ku kasance masu sulu a gama mutane ba saboda wannan tsarin sen da kuka yi a can mara kyau ta ce ku sani wallahu samiyun alim Allah shine mai ji duk wanda ya dauki rantsuwa ya zama masa karan bara ya zama masa hayana don iki yin aiki na alheri to ya rashin yin aiki alheri kuma bai sa ya ji tsoron Allah ba kuma bai yi sulhu a tsakanin mutane ba shi wannan sharrin rantsuwan to Allah yana ji ina gani shi ce mai kuma wala tashtaru bi ahdillahi thamanan kalilan kar ku doki alkawarin Allah da manzansa shine imani da su ku mai da ku yi musanyansa akan duniya abun duniya shine hukunci ka je waje alkarkarensa hudu wani doki dukiyarsa ya cinye ce shi bai taba sani ba yanzu abinda da ake yi kenan so nawa ne aka yarda da mutum masu canjin nan ba wurin da ake cutan al'umma yanzu kamar wajen canji yanzu don wanka ka amince masa ka bashi kudi dan ne kamar ina gani ba lahira amina sallah ina zuwa haji ina sa kira shi alhaji ikice mutum ka ba shi amana ya ci shi bai sani ba rinsa shi ba a yi shi da shi so nawa ake wannan abubuwa na fatan gane shi ce in ya ce wala tasharu bi ahadillah thamanan kalila shi ce menene inna ma inda Allah huwa khairu lakum ko abin da yake wurin Allah shi ya fi alheri gare ku ko ba haka bani malam karan amma shishiyar ci da kun san menene Allah kun san kuma me Allah ya tana da can baka sai ni baya zaka yi abin kirki she ce wa aufu bi ahdillah ku cika alkawarin Allah shi na jinin da kuka dauka idza ahadtum kuka yi alkawari Allah ya ce wala tanqudu aymana kar ku warware ku. ba da takidi ha bayan kun tabbatar da shi mutane su fahimci me kuke nufi bayan ka warware ma'ana bai ce kar ka warware da ka fara ba irin taurin kai namu ka yi a ce ba za ka ja baya ba a'a kar ka yi makirci a wajen rantsuwan amma ka gan wani abu ka rantse kuma abin zai zama maku bala'i a ba ka yi kafara ka yi kafara na ba ta gane wakar ja'altum la menene wakar ja'altum la alaikum kafilan Allah Ubangiji ya riga ya nuna muku mafita akan rantsarin sun ku kuma ya doki wannan ya ce tahilatul aiman malam allah da ba mai sabta ba mutum da ya kai sabta shugaban talikai wajen ibada da wajen komai a duk duniya amma shi ma allah ya ce ka fara ka bari kai ka ce ba za ka yi ba allah ya maku hanya soki al'umma manzalan ka ga rinsuwan ba zai kawo alheri ba a je shi ta ce mai kuma a je a ah, mun ba mu da shi ko kuna da shi a can ne to sannunku na gan da kanku ka hada ce ko akwai anaku ina ina ah, kana da shi mm. to ai ku tuna mana wai to inna la ya alam ma tafalun ai ko sai ina ya Allah ya san abin da kuke aikata wannan abu yake ne to bismillah bam da shi mu qala haddathana musa ibn isma'il قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي واعل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا تو دائما كاغا إمام بخاري يقول آية شيء دوكو حديث نكي فسر آية baya da shi sa magabata a karwakan lawo in kari ke fahimta magabata batanka kaɗan ne saboda su bani adam ne amma ba za ka yi nisa da littafi allah da suna manzan allah ba sallallahu alaihi wasallam bayan yadda za ka yi ka tafi kan fahimta magabata ba za ka samu sira da yawa ba su fi kusa da jini zai doki barayinsa ba ina da ilimin mutum da ya haddace hadisi dubunne kuma kafin haddace hadisi sahi ya haddace hadisi da'ifan ya san hadisin da ba su inganta ba don kara cuce shi mu yanzu an sa wani hadisi an sa masa wando da abin nan yanzu shi ka bari yanzu nan na fata kuna gane wannan to ike cewa حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أعمش عن أبي وائل نفذا كنا غاني كراتين عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله عبد الله بن مسعود كينا نفذا كون غاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وين يرنسا أرنسوا صبرا كو صبر كو yarensa ne wanda zai lizimci hukunci a kan danwansa kalmar sabr a nan zai tabbatar da hukuncin a kan danwansa wanda rinsuwan zai sa danwansa irasa abun fada a da shi dole a da shi tilas sabran kenan shi na nan mutum da zai rinsa da rinsuwa wanda zai sa danwansa zai zimci alkari i hukunci ma dan wansa cewa ba daidai yake ba na ba ta ka gane shine ya fassara maka sabur anan bi man yalzam zai tabbatar da dan wanka a cikin bala'i shine yaqta shine fasa yaqtati biha malan imri'i wannan rinsuwa zai sa a yi hukuncin da zai cuci dan wanka a doki dukiyansa ko a shiga mutuncinsa a ce ya yi faskanci ka zo ka bada shaida kuma baka gani ba kuma tabbatar da wannan shaidan naka mutunci sai ya zubar ka ce ya ci bashi an ci ba shaida ka zo karensa cewa ya ci waɗannan shi ne abin da Allah yake nufi manzo Allah yake nufi a nan to manzo Allah ce to ga sakamako laki Allah zai hadu da Allah wa huwa alaihi ghadban shine kyan da Allah yake cewa zai zai tashi wala yukallimuhu Allah wala yanzuru ilayhi wannan wala yuzakki wannan shi ne fada na fata kuna gane wannan ya ce huwa alaihi gadban fa anzalallahu tasdika zalik shi Allah ya fada ayoyin da yake fassara wancan ce in shi ladzina yashtaruna bi ahdillah na ga bi a nan ma'ana iman ga Allah da manzonsa wa imanihum kuma sun madde da ransaransan sun madde ransaransan gurbin akan rashin gaskiya samana don samu abin duniya kalila abin duniya kalilan ne malam kana so abin duniya kalilan ne ka tuna ranan da ba duniyan da ranan da kamuwar kamar ranan da aka ce ka balaga kana da gida kana da mota an kawo maka amarya lannan ba ka sa a bangana mutuwa dan da kai maka amarya kuma kana da gida naka ba abin ka bashi kana da kwanciyar hankali akwai ranan kana gan kowa mamaukacin kai ne mutum to ba za ka iya tuna wannan ranan ba yanzu ga mutum na ya kwan biyu yanzu an tambaye shi yaushe biki ya san me ake yi zai iya tuna bala'in da ya sha wajen amarya amma zai iya tuna dadin da ya je a wannan lokacin ba to ba je lahira ba to shi sa ke wasu babun duniya samanan kalilan wali in ka sa ba wani abun kirki ba ne yanzu na ko ina nema abun marmarici yanzu na daddare na a kawo maka abinci nau'i biyar wali kamar ka a ce kwai ma aka tuka tuwo da nama an kawo maka wali miti biyar ka koshi shi ka fara wannan hamma bici za ka yi to lahira za ka da an gama wannan ba wani abu ne saboda muna yara fa lokacin sallah layya ba naman ma fatan ma da wali ake yi da fatan za mu zo mu gogogi ka dafa shi bai nuna ba ka ci cikin kai cika da dare ka ta yi ko magani ma ba ka sha haka gudawan zai sai da kansa saboda lafiya ka je ka tayi kuma ya ba wanda ko panadol ba za ka sha ba yanzu za yi wannan malam yanzu wali ya sha ruwan sanyi mai sanyi da da gaske zai ji shi jika ya sha mai zafi zai ji shi a jika sai kiyaye ke yanzu <laughs> haka rayuwarsa so ba duniyar nan to shi na lake wasu babun duniya samanin kalilan kai dan adam yana da tunani da zai canja wallahi malam Allah ya samu cika da iman ku gode ma Allah in ka yi na wanda allah ya hace shi bai san komai ba ko ya suna da ko ya zama shugaban kata da ko ya zama mista da ba shi da alaka da jini in ka je ka gan gidansa yanzu abin tausayi ne wani ne ba nan kasa ba yake gam ya ga wani shugaban kasa da ya kai masa ziyara ya ce ko ba baya iya yi shanu da ishara kin ba kowa ba duk duniya dan boku burinsa ya zama shugaban kasa dan boko duk abin da zai yi a ma'aikata yana sai kai shine shugaban kasa saboda su ne kurewansu to duniya ka samu babu allah ciki ka gani daga nan allah ke nuna masu lokacin da ka kai shekara lokacin da kake jikoki yara sun fara balaga wasu sun gama karatu wasu kuma har yanzu biya makaranta ake shi gwamnati maka saki uku ka je ka yi ta kaba gida kana zaune ka fara jikoki lana shirkan ka fakirai ne shi ka samu ‘ya'yanka ka gasu suna zaune ba su da winsu ba su gama karatu ba kuma kana da kokarin haihuwan har yanzu ba kudin fanshu ka je ka yi zage-zagen ka shiga rajin ka yi zage-zagen an hana ka fanshu ai cinye shi ba komai ba na gida na fila da koko ne a sha shi ba laifi a doki fansho ba shawara a cinye ku zauna shi ga mutu na zanga-zanga ya eh, ba mu yarda ba ya fadi mutu saboda akwai hawan gini zai mutu kuma ba wanda ya nemi hakkinsa to daga nan an fara manta da kai kenan kana gida kana ihu da yara har ka zo ka mutu abin da zai kece ka shine zuwa masallaci da wajen karatu da wajen da ake ajini na shi zai shi zai sa dace Allah ya sa mu dace ana nuna ma lokacin musaya nan na ganin sauraji su dama sa sati mai zuwa tun da ba zai shiga ba ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا